wannan loya bai iya ma wannan shi ya sauka ba wannan shi ke sa loyoyi ba su san a musulunci domin ba su iya ko sun duk da abin nan dabarar da kai ya an taho da shari'a tilas loya su ba da wuri eh, wanda rantsuwa ta sama ya yi shi da kansa ko wanda ikirari ya sama ya yi shi da kansa wanda za a wa hukunci a yi mai da kansa saboda haka eh, abu zai yi abin nan loyoyi ba su da ba su da ƙarfi da shari'a musulunci amma yana yi wa shari'a ya sauya zauna ya saurara amma inda yake babu kirari ciki babu abin babu rantsuwa. to ya ta wata zuwa aikin da ya ɗauki. eh matuƙar dai ba ya karkatar da gaskiya ba yana su son ya bayyana da gaskiya babu komi sai dai da shari'a musulunci wanda ke halarta kotu haskar uku ya san ra'ayin alkali makarufi ne wato a sa su domin ya sanya da zai karkatar da magana. saboda haka wato mutum ya zan sana'a shi wakilta mutane da shari'a a nan babu sallu alaihi wa sallima an ce mutane Allah yana yin salati ga annabi mala'iku suna yi saboda haka kuma musulmi ku yi salati gare shi wa sallimu taslima ko kawo aminci gare shi ko ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim an ce ayi salatu gare shi ayi taslimin gare shi an kan bai shi ya ake ya faɗi yadda ake yi wannan ana tafiya ana ana bin shi azumi da wata guda kuma ana bin shi sallar farilla ana wata takwas ya zai ya to sai shi sai ya sai ya tayin azumi kuma ya tayin salloli in yana kokari ya salla biyu ya salla kwana biyu kullum to abin nan ba a cewa ya tafi wa in su wa in su abin nan da saura an cewa ta wanda ke iya biyan salla biyu salla yini biyu kullum to bai yi tabridi ba wayan kan yawmain wayan qada yawmain kullu yawmin farqa tabridan wa yin launi. To ban san wato abubuwan da suke gani ba, amma wato abin nan ba hana mai irin shi wa'azi ba ko kuma cikin masallatai. Kuma ina fatar wannan ba zai daɗe ba, domin hana wa'azi ba ya da kyau. amma kuma in an ga abin da zai ta kawo tashin hankali ana sassautawa gargadon yadda za a da tashin hankali. Wannan bai yiwuwa domin in musulmi ba su wa'azi sai sun musibar da za su same su sahiwa da ta sami bani Isra'ila. Domin Qur'ani ya ce ina ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Zalika ma asaw wa kanu ya'tadun. kanu la ya tana hauna an karin fa'alu da bisa sama kanu ya fa'alu wato Allah ya la'ani bani Isra'ila da harshen Dawud da harshen Isa dan Maryam wato abin da yasa domin zaluncin da sun kai wa kanu la ya tana hauna sun zan ba sana mun kansu abin nan abu an amu karin fa'alu da abin da baya da kyawun da sun ka aikata wato ba su wa'azi don haka an kala'ane su da harshen waɗannan idan musulmi ba su yi wa'azi ba su shirya da yan uwansu to Allah a alaihi bisa ga harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin ya ce kana kuma musulmi matuƙa suna wa'azi nan su wa'azi to wannan Allah ya ce sun zama mahimmanci al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ta'awuna wa tu'minuna billah ah, musulunci game da wa'azi yake rayuwa in ba wa'azi ya mutu na kun san shekarun baya da na wuce ko wace irin ƙarya an kama da sai mutane su ɗauka ba sun zama matattu ba yanzu yana yi wa a samu a samu su ƙarya sun yi rai kenan yaya ake rai da wa'azi saboda ka sai mu yi ta kokari wanda yana tsawon na kan ji wasu malamai suna cewa lokacin da magana suna zama ya je ya yi isra'il wai har ya zo a ga ke zaki ya gaishe ya abin to wannan eh, abin mas'ala ce wanda yake tun zamanin sahabbai aka saba tsakaninta amma babu hadisi ko aya wadda ta nuna wato annabi ya ga Allah bayyane eh, eh, abin mai abin mai ashifa ya yi magana akan wannan ya faɗi ko wani ra'ayin ko waɗanne gefe biyu bayan kan ne ce babu hadisi ko aya wadda ta nuna annabi ya ga Allah wanda ya gani shi kawo shi nan yawancin da suke yi wasu da mutum ya aure da ruwa in za su kawo bari da iya an fito da dole isan kayan su da ga ainihi ba sai ne ba bayarwa da iya suka fi da isan kayan ya ce a sai wata ke to bayarwa musu aure da ita. To, wato da al'ada ce mai kyawu domin da haihuwar yarinya akwai haɗari don haka wata uwayen da ke ɗaukar ta don su ga su yi renanta fiye da yadda shi zai yi renanta to kamar yanzu da yake akwai asibiti da uwayen da shi da sun huta sai a kai ta asibiti saboda haka wata yanzu abin da ya kamata kai a yi kokari a babba kyau can al'ada can tana da kyau amma yanzu kuma wahala ɗaya za ta ƙara ma miji mata ta kai gidansu a gidan kan kunga kayayyakin da zai ɗauka ya kai shi da ya ishe ta ranar suna ya kamata wannan abu a kan bare ta an samu hmm. da wuta san hmm. hmm. da ya dalili inda mutane sun ka kara ma kansu wahala sai yanzu ga hanya ɗaya wannan wahala ba ya kamata kowa ya sassauta ba in ka kai asibiti wasu sai goma ɗaya za ka bayar na wankin ɗa wannan yana wato Abdullahi na Abbas yana cewa wajibi amma abin nan sauran suna ganin wato abin nan sauka sauka cewa sai dai hadisin Aisha ya nuna wato wannan shi'ar azima ce wata shi yadda an kashe wa sallah shi ne kamar a hadisin da muka karanta a cikin bukhari wannan yana cewa menene hukuncin mutumin da yake shi ne kakkan da bayanan sabon da ko da kamar ka zina ko mai zina da masu wani daga baya ke tuba to in dai mutum ko yi da laifin da mutum ke yi in yi tuba ana fatan Allah ya gafarta masa an ka gafarta kafirci da zunubi eh, sai dai haƙƙin wani ana neman ka neme shi gafara ba sai ka bayyana masa laifin da tsakanin ka da shi ba to tambaya akan wankan janaba idan mutum ya yi sai alwara ne wankan ne a lokacin da zai saurara kafin wani idan mutum na iyawa bai karka ya kwana da janaba yana da kyau amma ba sharadi ne wato abin nan ba sai dai in zai kwanta da janaba ana son ya yi alwalla kamar alwalla sallah sannan ya kwanta bayan kamar in safiya ta yi lokacin da zai sallah sallah asuba wanka ya zama wajibi gare shi matukar yana iyawa وعلى آله ورضي الله تعالى عن السادة السابقين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين المقلدين بإحسان إلى يوم الدين. بعد في تنفس من فرائض القيادة wata ya kamata mace ta sa a lokacin sallah wa mati wara jaza da mace ta samu mawaki guda duk rufe jikinta da shi idan ta yi sallah ba ta nan ta yi kyau amma tun da kuma dai sai ta حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه عن عائشه قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر على الذي يصلى الفجر وتصلى الصبح wayan kuma da ma'afu ne sa'a'un wasu mata su halarta tare da shi da al-mu'minati wata mata ne mun yasa halarta sallah yasa lafiya atun shi ne su ne suna wadan na ilimin da cikin ma'afayyan su sun ne riji ina ila biyu su ne sannan su koma zuwa ga gidajen su ma yi uran ma ya arzu sunna a haduwa wani bai damu su su sai cikin lulluɓi su yi sallah har su koma wata ba wanda ke iya damu wata wannan ya nuna wata ko da a ce ya yi sallah ya tsari da duhu habba ya gane wanke ce ko ko suna lulluɓe duka habba ka iya wa wanke ce wannan ya nuna kenan ilimin mutum da ta yi sallah tun da ta tsare da jikinta duka kun gane tulbabu idza salla fi thawbin lahu a'lamu idan mutum ya salla cikin tufa wanda yake yana da zane zane wa nazara ila alamiha kun har yayi bibi zuwa ga zane ya bata sunna ko bai bata ba gani ne tafi haddathana ahmad bin yunus qala haddathana ibrahim bin musab qala haddathana ibn shihab an urwa an aisha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam صلى في خليفة النبي عليه الصلاة والسلام ولي أبن الجبة لها على مودة كتنا الزامن زانوكا فنظر إلى أعلام أيدي وزوى جدالين فنظر تنبيه بدا فلما صرح لوكس بقال صلى قال اذهبوا بخليفتي هذه فتجد ان الجبا تاوى الى ابي جهل وجاء ابي جهل واتوه بعمد جاريته عند جاريته فقال من دائره من اين تبغى عند جاريه عند جاريه عند جاريه عند جاريه عند جاريه an da zane ta lila ba inna ha alhamdu anikan wannan ta sagantar da ni da zuwan salatu da bakan mata ba ta yadda da yake to shi wannan abu da hamsi ya kawo mata ita da yadda da sai a mayar akwai wata ya gani gari ta kawo ta sai idan mutum ya yi ma kyauta ka ga kyautar nan ba ka so sai ka mayar masa na biyu idan ka ga wani wanda kake so ya mutanya ka ya musanya ma na uku makaruhi ne mutum shi sallah da abin nan gawar da yake akwai zane zane gare ta ba a cewa haram da wani bai sake sallah ba ba ta dace ba don haka wata bai sake sallah ba kuma duk abin da zai shagaltar da mutum da sallah ko da zane riga ne makaruhi ne ya shagala da shi. shi ne wannan biyu na cikin nau'in karatu ne. an kaji yi jawo to in bai shagaltar da kai ba ba a cewa ba su sallah to wa qala hisham sannan hisham yace ajinan hisham ne urwa ana ajibi ana isa قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها ما بين انا بنتي هو غبانين وانا في صلاه انا cikin sallah a akafa an tilkini ina cikin cikin sallah in man da karatun da nake yana tsoron ta cikin yauki to a nuna mu hukuma abin da ake suna kenan ku ga kana karatu hankalin ka aka wani ba da a ba kenan kun gano ana son ka kama sallah haka gama hankalin kana nan kana son abin da kake bi ko babu in sallah fi sabu in fi sabu in sallah in ka ga sallah cikin kuma wanda yake akwai kuran Ina eh, wannan abin ne an ka kawo yin farko akwai zane zane akwai surori kamar na a abin na a nijatun cikin yana masu zane to hankal hin salatu sallah tana wa ma yin zan da ake hanawa na wannan حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد ana nufin ƙala kana kuramun ya aisha an sa akwai wani mawafi na aisha ta farar bai jahu da barka ta rufe gehen wata kenan kamar kafin ne dan rufe gehen gidanta da shi wa ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam aliki anna quramati ki tsere wannan kafin. wato abin nan wannan mawafi wanda an ka rufe abin nan da ko hanci ki tsere mana shi wato Qur'an shahada fa innahu la ta tasawuhu tuqradu fi salati wato abin waɗanda a ciki ba su gushewa suna a ana cikin sallah wato har in za su cikin sallah tunanin su saboda haka ne dai wannan haka da ke ake zane zane har mutane da kamata mutum ya yi abin da su ba ne babu na sallafi su yi da ɗan kusan hariri wanda ya salla cikin riga ta a abin nan ta ta alhariri sun ma za ku sannan ya ɗaya حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يدي عن عبد الخير عن عقبة بن عامر قال أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج فروج حرير وفي الرجاء لا على حرير وفي الرجاء من الحرير لقد كنت فرج حرير kana bisa ya sanya su ta sallah zai ya sallah ciki sun man sarrafa su fana ba a sannan da ya gama sallah sai ya ne na an tabi da ya da shi hijja kan tarihi da aka ba su wa qala la yanbaghi hadha li min mutaqin yace wannan bai kamata ga mai tsoron Allah kun ga mutum wanda bai ce sallah ta ba su ba kuma amma duk da haka in kana tsoron Allah to kuka sa ilimi نعم عندكم دليل باب الصلاة في الثوب الأحمر من صلى الصوت فاجعة حدثنا محمد بن أرأرة قال حدثني أمر بن أبي قاعدة أن آه، أولي آه، أولي بن أبي جهير جهيرة أنا أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكون أدنى تنسي آه، جاء في عدم النفاقة ورأت بلالا أخذ وضوء رسول الله لدى بلال يا أوكيا ولا أنا من الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك لدى متعن ذلك الولي لدى متعن يتنا زوجة الأوليان دع النبي الولا هو أنا قلت أن يتبع يتافى amma a fara yin sai a wanda ya samu wani abu gari ruwan tana ta biyu ya dawo sai ta hama jikin sa da man lam yusib bihi shay'an wanda bai samu wani abu ba a hada min badali iya bi biyu. in ga wanda ya taɓa ruwan sai ba ya taba da gare sai ta jikin sa kun san da فرأيت بلالا فإنك بلالا ثم رأيت بلالا فإنك أخذ آذة يعرف وتا يصدع فركزها يكفعتا ya da na bisa da sallama su kullatin abu na nuna an naji ya fita kulla riga da kwakwudu ta guda a fiya kulla cikin dunya ne a kan da aka yi ne kamar a mu sallama a ga da mutane raka'atayn ko yau sallah raka'a biyu ra'aytu nafa yaddawa ga dabbo mutane da dabbobi yamuruna bai ne dai da an ga gaba ga nan gaba ga kanda wannan ya nuna kenan wato yin sutura wato in mutum ya kafa eh, sanda sandan nan wato iyakar inda yake gudun wani su da gaba gare shi daga baya bayan wato tsakanin goshin ka da inda kake tsaye na an ka hana wani yaji amma da wani daga baya ba ne kuma wani ya nuna sanda wato ta sutura ba kwanta ce ana ta kafa ta ake

yake da wuri ba wannan in ka sun ce an ba a sa la'ayi kai kamar kai zane haka tunda sun ka ce ba a sa la'an zane a cikin da dama dama kenan amma dai abin da ake so a tsinkai ta don kar wani ya bi gaba gare ka a san abin nan in kana kan gaba gare ka yi tsinkan in yana yi wa ta shi yadda da tsawa ai ka san wato wa bin sandar alaihi sallallahu alaihi wasallam wadda ke cin anza tana da wani dan kundi na na na na ma'adin na makarfi wanda yake ana kafa ta ba haka ne sai kusan الصلاة في السبع في السبع وتقيم صلى أكن مثل أبنا مثل آتي ولمن بركوكم أكن من دري ولخشن كوكم أكن يريدك وتكافات حتى قال أبو عبد الله ولم ير الحسن ضعفا أن يصلي على على الجمل وتو باب ما فيه وتحسن اللي فيه بيعطى إلى فيه مثل يصلي عليه سبعون يجسم بين أبو ذا ولكن أنا كوكم أكن قدركم wa in na ta haka ha bayan ko da na gudana karkashi kamar misali kana nan sama kana sallar na gudu kasa babu komai bori na guda da ko ni to za ka na bayyana kuma kira inda akwai wata sura tsakani yi sallah ala zahari masjid man masallati bi salati imani wannan an ne idan mutum na ga rufin daki amma ganin abin da ake masallaci babu laifi ya salla inda Umar sannan inda Umar ya salla ala salbi bisa ga abin nan dukkanin ruwa salbi wato ruwan da ke sauka dukkanai ne yau ko kankara wato ana yin sallah akan shi حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو هازم قال سالوا سهل بن سعد مثلا سنت ابي سعد بن سالم من اي شيء كن المنبر ومنبر دغني اكا يسي فقال ما بسيط الناس أعلم ثم تعمل فرفع بابا وندي فيه سمي الدعان كريم yin asalin gaba yana daga cikin iskan abin nan wato asal akwai wani ke na kama da kafa yake goriba eh goriba na abin nan gaba wato abin nan kun kun yi ko kuma kun yi ne amma lahu fulanin maula fulana ne bawon wanki shine yin shi ga manzon Allah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina an kunila ya ta annabi ya tsayo akan lokacin da an kai shi wa wa da an ka abaci za ka gaban mutum nake dukkan kan kibla kabbara ya kabbara da kama na kuma mutane sun kabbara na su bayan sa fa qara ayi karatu waraka yayi ruku'i waraka na kuma mutane sun kai ruku'i a halka bayan annabi sun mara fara sai sun dawo kan sa daga ruku'i sun mara ga kan riga al qara ya ci baya da baya za ka ga Allah Allah ya ci da kan kasa wato yana kan kenan in ya hau sama inda zai yi karatu kowa ya ji karatunsa amma lokacin da zai yi sujuda sai ya kowa baya da baya saukar da yin bari sun ma'adari mai gari sanan ba da kare su su da kuma zuwa ga gari sun mara rafin ne ya karatu sun mara ka afin ne rufe sun mara fara sai sun ya dawo sun mara ga kare ga ƙara ko baya da baya har ta aka da bilal har ya sujuda da kafa dan ba ga ta wannan shi ta ne sai ya ƙara sarwa wannan ya nuna kenan hawan gudu madaukaki da sauka wannan ba a kidan ya ci ayyuka masu yawa waɗanda suna suna fitan ba wannan ya nuna kuma ana son kowa daga cikin masu bin limani su zai suna ganin yayi ko kuma suna jin al'umma suna son sa kada abu abdullahi kada قال علي بن fa سألني أحمد ibn hanbal rahimahullah fa فأحمد ibn hanbal ya tambaye an hadal hadisi wannan hadisi قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس وأتينا إلى مهمين وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس أن يكبر الإمام أعلى من الناس باب الذي الإمام يحول ينزل في الأوقات المتعلمة في كبرة بهذا الحديث بأن حديث مالكية سنة جميل إذا من هذا الإمام يحول ينزل في الأوقات bisa ga sauran mutane babu sallah babu sallah shi babu sallah shi amma ta guda ba ko ne dan kada ya girman kai don ina mun yin hauri anan ya girman kai ya ga wato kamar ya mutu an gaba magana ya Allah in da sallah zai yi kamar ya koyi ne shi sallah shi ne kuma nan kasa babu sallah wannan yayin da ake haka kawai kuma inda ya zan yana da faɗi kamar abin masallatai yoruba wato sukan yi zuwa sama in ya zan neman da wasu mutane waɗanda yake da talakawa da masu yi to ana zama na a yi sallah babu ko akwai sallah amma in zaɓa ku ɗaya ne sai masu sallah ko ba ku gane muna nesa ba in kusa abin in dai yana kusa da liman sarafin karatu bayyana ta kan liman ya da kansa da wanda a kusa da shi in ya kafa haka nan wato sai abin nan karni ya tashi gobe بهذا الحديث قال قال فانما انا عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلى من الناس فلا باس ان يكون الامام اعلى من الناس بهذا الحديث قال فقلت ان سفيان بن عيينه كان يسال عن هذا كثيرا وسفيان بن عيينه هذا من تنبيه قولنا حديث بيوا ولم تسمعه منه بكجيش بجريت بقى قال لا بجي بقى يعني يا واتو أبن كلام مالك يا يكي سورة إمام لي هم عندكم وحدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال خبرنا حميد عن طويل أنا على سن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب عني عن فرسه النبي يا فرد أبن يوتي فجمع الشاكو فوق من في أبن يا يا كوبي aw katrin ko ka faɗa shi wa alamin ko wa alamin nisa'ihi shaharan daga nan wato abin yawa matan shi rantsuwa bai kusan su wata guda wadda lafa bi masharabatin lahu sai ya zauna cikin wani abin wani ɗaki na gefe nashi ta ha min in wato an yi mata wurin tattakawa an kai dan da asalin abin nan yankayen da dino ba ta fa ashabu yamudunahu saban shi sun kazo suna gaishe shi don ya kude fa salla bihim jalisan ne salla da su yana zaune wa hum qiyamu suna tsaye kana ma sallama lokacin da ya sallama salla qala inna ma li ila al-imam li mutammadi an sa liman don ai koyi da shi fa idza kabbara ka in kabbara ku kabbara wa idza raka farka in yayi ruku'i ku ruku'i wa idza sajada fa in yayi sujuda ku sujuda wa in salla qa'iman fa sallu qiyaman in ya salla fa ku salla tsaye wato wannan ya nuna kenan in ya zauna fa ai da zaune hmm. kun san da ko wannan sai da nafila amma farilla wato in man bai iya bai iya tsaye ya ta ta kenan yana yi wa shigan kuɗi ya da annabi sallallahu alaihi wasallam domin karshen rayuwar ya sallah ga ne abubakar nawa na tsawa mutane ladanci wannan kuɗi da annabi ce dan da sauran mutane wanda ka ta tsaye da za a ji shi masu tsaye da ta iya sa kun san da ko to wannan eh, ya ta ga da yana nan da cikin wa ishirin bayan haka nan ba ya mutu abin nan yawa ma abin nan ya ya huci da matan sa yake da zan yanku wata wata guda sannan ya zauna can cikin wannan da kalmati da sannan ya sauko abin nan a lokacin an yi kwana 29 wa qalu ya rasulullah innaka alayka ta'ala sai fi ma san in ka ce dan ce ka ce wata guda da aka yi kan ta yau da tara. mun gama kula ta yadda take ba qala in in na tara sara fi umma ne sai ce ai wata tara ne saboda haka wato daidai ne kala yadda nake kun fahimta ko babu wata wannan ya na kenan ana yin sallah bisa ga wurin da an abin nan babu idza asaba tawul musalli in ra'ata ku in tuhan mai sallah ya taɓa matar ki wannan yana ba ta sallah shi ko bai bata ba idza ku ga lokaci ne su duda haddathana musaddid an khalid qala haddathana sulaiman a ce bani ana abdullahi ibn shadad وشداد نعم ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم من جاء الله يدعونا صلى وأنا هداءه إلى بيدي وأنا هائل إلى هائلة وربما أصابني سيدي ويقوم لك بيتي صلى فتحه في تبعني إذا فجر إلى سجيرة قال وكان يصلي على قدر أين أين صلى كما يأتي فتشهد أن الله أن غني يا تبع وأنا أبو أن يتبع يا يا يا ما تبع بجتي بجتي لا تغني babu an salatu ala al-hakim yin sallah kan tabarma wa salla jabir ibn abdullah wa abu sa'id fi safina an jabir ibn abdullah da abu sa'id ne kudu sun salla cikin ruwa qa'iman wa ta suna eh suna salla jinjina tafiya wa qala wa qala hasan tusalli qa'iman ma lam ala ashabi matuƙar baka sa wahala ga abokan ka ba ya fi cikin jirgi sai ka yi tsaye a daura sallah a domin kada kai da zaune ko ka in yaran tsayin nan zai sa mutane su wahala in ya so a yi sallah da zaune ke nan da abin ka duru ma a inda duk jirgi ya karkata ya sa kun kabar alƙibla kuma ku juya sun fahimta ko na illa fa ka'id in ba ka iya tsayi to kai sallah da zaune حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك عن اسحاق عن اسحاق بن ابي طلحه انا على بن مالك ان جدته مليكه وقد تعقلت ودعت في مليكه فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام صنعنا فيكم صنعت رجل وان ابتداء ازواج شاء بنت ان كفاء دعاء النبي من بنيه وتوعد sai in ka annabi sallallahu alaihi wasallam mace sai abinci gidanta ta ce ya tawaye na ko فأثر من هو بيده ثم قال قوموا إنها فلأصلي لكم فأتوا متصلى بما تتعورون وتقول لا تبي إلا لي صلى تقول صلى وأنا بالعالم كنا أنا صلي تلمية تلمية عند الله جل صلى صلى أنا kuma kuka ilimi ta Allah gidan su albarka قال انا في يسير قمت الى حسيب لما كان فوزا وانت برما حديث يد فقط حديث يبدا من اول ما على جسا وطيابت وطيابت يسير في سن ادن من انت برما بدل جد يد فمن ذات هدنا ان يتجريان لا تمتا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يتاشي وقفلت انا والتي من صغيره لي التي وراءه بعينها ذاك كان بكيل بعد ان تكون كيفه ولا ادير ولا ادير بها انا فهمت هو تبع بعيني الله فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلى ركعتين ركعه ثم صلى صلى الجيره وتولى حديث لعنه shi dai a fa'in saukin ka annabi sallallahu alaihi wasallam har kawuwa sai a yin ki ta ta ce ba ki da nan ka ce ya ta yin wato ko kuma ina ce dan an ka ta ga mai kawuwa wanda ta har ma akwai abin nan nan dan kuma na kula da karfi a dubo a yafa kuma wannan ya nuna idan an samu limami da na guda da yaro guda na wato yaro sai aka cikin da da namiji su zauna baya ga neman suka kwan mace su zauna baya sun san da kuma babu asal asal wa kumra wato yin sallah akan mayafi حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شيبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمرة فسينا يوات متنه يريد أن يدعي من شاو غريتي يكون بدا مراهي يصلى عليه وزعموا الصلاة على الفراش صلى كان في كده وصلى أنس على فراشي أنس يا آية صلى كان في كده وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ ما صلى فرد عن النبي فيجب أحدنا على ثوبه فالنبي صلى كان فيه ونهانونا أنا يسجد أكن فيها حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك أنا أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله انا عبد سلمه بن عبد الرحمن انا عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت عائشه تاتي كنت انا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين يدي امامها كنت انا هذا انا يوم بسي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي الله ورجلايا يعطيك التي اعظمها وتوجه بيتي انا بيتي يدي القمه فاذا سجد كما قال سجودا وتفيد في جريمي ba abinci da yayi dan ka ya san yadda gure da zai da ta ina ta da ta sai in ta yi ta fara ya ba ta yi da a wani lokaci babu hukumi ya ta wannan ya nuna

sai a kai iska hawa wani kudu wani kudu sai yana yi حدثنا عن بكر قال حدثنا الليث عن الأول من اتهام قال اعتبرني أروى أن عائشة أخبرته أولياء وتسمى أسماء وهي تنقصنا من طريق عائشة وقد عائشة أخبر الكعبة في الأبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين الله ولا يصلى في مكان في الله وأخرج كما تنتبه لبيته على فراش أهله فأتيت بأبي سعيد يا ليسى لم يكن gaban yana yi mutum ya salla kan gaban abin ne ya ta cikin hudar mutantin ko ke halin ko ko ke halin jama'a kamar ya kai an kamar yadda a za a ajiye jama'a gaba ga mai sallah in ita aisha suna da abin yana sallah har yana yi tuni da akan cikin abin da tuni da ta حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن قريه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة منفردة بين بين أبي وبين الأمة. النبي عليه صلى على هذه عائشة كما يجب على الفراش مثل فيه الذي ينهى عليه وأن تكون التي أقامتها. babu asujudu da sarfi fi shiddatil hari ya ta yin sujuda akan kaza in akwai tsanani za a eh, fi kamar da gazi mutum da yin sallah ya aza goshin ta kasa ya samu tawa ya aza ya sallah a da akai wa qala hakan in kana nabi kana alqawdu yasjuduna ala amamati mutane sun yi suna da akan wani wal qanata ko akan akan sunna ya babu shi din da yake amma hannayensa wato suna abin da suna cikin hannayensa wato kenan

قال حدثنا توبة أنا أعمد قال آه، سمعت إبراهيم يحدث هذه إبراهيم من عباد الله بعد أن خلقهما من الحارث آه، قال رأيت جبير جبير جبير بن عبد الله آه، عبد الله ما جرير بن عبد الله قال يا بولي ثم تودع سمي الولا وما سأل خير بيته ووكي فيسا وغبيون كبا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يكن بقى إسا فأكا سكيلة بيته صلى الله عليه وسلم وإن تبين يكي سلم أعدنا الولا نتحدث kana yaron kena anayin kala keken yake yi ko ala bai aiki kuma kera aiki na biyu kala yalo kala wannan wannan kuma idan ka tunu yaga amedinai aiki ko bai ta yi bai kala ba kala yake ta ba ko yake ta yi ba hmm? ko sai wanda yake ban da wannan قال من قال فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صنع مثل هذا قال إبراهيم فكان يجيبهم شيء وأتوا ينعون نبات كاوى لأن جريرا كان من آخر ما أسلم من الخلف واليوم مسلم وأتوا صبر ذاك أشياء أبن أبن يا جميل وأن يعني الخلف لا يؤمن بكذا كل شيء الخلف المسلمين والجرير مسلمين تبدأ عن نفسه ba ta ce abin da ya gani wato ya har yana aiki da shi ko ya san ba ta shi ba البخاري حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مجيرة بن شعبة قال رآه وردعت النبي صلى الله عليه وسلم لا هو النبي عليه الله وسلم ما بعت لي ثم فعلت شيء شفاء وجه شيء صلى الله عليه وسلم وما يقول انا صلى باب اذا لم يتم سجود ان في يصلى اما بيت على سجود فكان صلى اخبرنا سلطان محمد اخبرنا مهدي عن واصل عن ابي وائل عن حذيفه انه راى رجلا النبي واقع في وائل

لا يمت على غير سنة دا كان مسلم دا كان مسلم دا كان سنة محمد صلى الله عليه وسلم أصلا ما يهن صلى الله عليه وسلم لا يقول صلى الله عليه وسلم لا وإذا لم يعمل بمسا بين سنة لا wanda bai ya taɓa ba sallah ba ya motsa jiki kawai kun gane babu يجب أيدي mutum zai bayyana da gaba kansu ya rika ko wai jazi zai yi su sujud wato in za ka yi sujud da sai ka abin nan sai in Allahu akbar Allah ku ta eh kan zaka da hankali kada kada ka hada su aka sunna ce ita kuma ce hadawa take yi to akhbarna ya hadan bi kai qala hadathana bakr bin mudar an ja'far an an an an عبد الله بن مالك بن بهينه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه النبي in ya yi sallah sai ya bambanta tsakanin hannayensa wato abin ya ɗauke su daga jikinsa hatta hatta ya zuwa bayanin ɗauki har har mahaƙa abin nan hannu bayyana wato wannan ya nuna kenan yakan yi sallah da mayafi har ba ya rufe ana ganin jikinsa وقال زيد حدثني جعفر آه، ابن ربيعة نحوه كتم كتم يلنا فبو راكع فإن يسيا هكا وفا يبدأ دلوية جزء سدن دو جدا كن غاني باب فضل استقبال القبلة وفا سبكنت القبلة فلا لك سبكنت القبلة يستقبل بها ترافي رجل وكنا متنكما إننا سألنا صلى wato zai fuskanta da safannin abin tsawafinsa kada ya zauna ya zauna a sarƙa hunsu suna dubin ƙasa ko suna dubin baya wato za ta tsaya ya zan yi don ku gani wato haka duk a cikin ka hukunci alƙibla kada ka yi haka ku gani wato ƙawa yin abin yana ƙasa na